daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 1622 da kuma 25. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanni. sannan masu mu a Ghana za su iya saman mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke kuma si baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. masu ware mahmud lalo ne tare da ladan ibrahim a yawa muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon najeriya nijar kamaru da chadi wato karfe uku kenan agogon ghana amma a nan washington dc karfe goma na safe yau lahadi 31 ga watan disamba rana ta karshe a shekarar 2017 ga kanin labaran duniya hukumomi a birnin new york da ke nan amurka sun ce sun kara inganta matakan tsaro a dandalin times square jami'an tsaron jamhuriyar demokradiyyar congo sun harba hayakin nan mai sa kwallo a cocin katolika da ke birnin kinshasa an kashe mutane biyu daga cikin masu zanga-zanga a kasar iran jam'iyyun kawance na adawa kenan suka gudanar da wata zanga-zangar lumana a birnin mai ɗazin nan a jamhuriyar nijar za ku ji dalilin wannan zanga-zanga to yayin da ake ta da jijiyar wuya a fagen siyasar ta nijar a can kudu maso gabashin najeriya bikin okigwe aka gudanar a karon farko sannan muna tafi da ci gaban tattaunawar da muka yi da tsohon alkali alhaji al'umar misau da muka faro a shirinmu na jiya amma fa duka sai kun sha labaran duniya Mausare Assalamu alaikum. Hukumomi a birnin New York da ke na Amurka sun ce suna ƙara inganta matakan tsaro a dandalin Times Square a yau jajibirin shekara mai shigowa. domin kaucewa ayyukan ta'addanci da aka samu a birnin a cikin 'yan kwanakin nan shugabannin suka ce ana sa ran mutane da yawan su ya kai miliyan guda ne daga sassan duniya daban-daban za a zo wannan dandalin domin kallon bikin shigowar sabuwar shekarar 2018 yanzu haka dai 'yan sandan birnin sun makala kamarorin ɗaukan hoto ciki da wajen harabar wannan dandali har sama dubu guda kana 'yan sanda da sauran jami'an tsaro za su yi ta sintiri a wannan wuri. wannan ne karo na farko da za a amfani da karnukan nan masu sunsuna tare da gane yunkurin aikata ayyukan asha don haka duk wanda zai shiga cikin wannan dandalin sai ya fuskanci tantancewa har sau biyu kafin a bari ya wuce ciki ko har da wanda kare zai sunsune shi tukunna sai kuma ma kama kan bulo da aka gindaya a wasu manyan wato muhimman wurare domin kare ayyukan ta'addanci. jami'an tsaro a jamhuriyar demokradiyyar congo sun harba hayakin nan mai sa kwalla a cocin katolika da ke birnin kinshasa babban birnin kasar sun koyi haka ne da niyyar ganin an hana 'yan gudanar da masu gudanar da zanga-zanga da aka shirya masu zanga-zangan sun yi dafifi a yau a haraba cocin domin yunkurin gudanar da zanga zangan nuna kin jinin shugaba joseph kabila kasar ta jamhuriyar demokradiyyar congo ta shiga rudin siyasa ne tun lokacin da shugaba kabila ya ki sauka kan karagan mulki shugaban wanda a bisa tsarin dokar kasar ya kammala wa'adin mulkinsa tun a cikin watan disamba na shekarar 2016 a lokacin ne ya kamata a ce an gudanar da wani sabon zaben shugaban kasa a cikin shekara ta 2017 wanda hakan kuma ya kasa faruwa wannan kimimin da shugaban ya yi tare da jingine batun zaɓe ya ƙara har zuƙayen ƙasar ta jamhuriyar demokradiyyar congo labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc wani jami'in kasar iran ya ce ba laifin kowa bane illa na wasu wakilan ƙasar waje da ya sa aka harbe mutane biyu daga cikin masu zanga-zanga lokacin da aka gudanar da zanga-zangar nuna kyamar gwamnati a jiya asabar mukaddashin gwamnan gundumar da aka gudanar da wannan zanga-zanga habibullah kojestopo ya ce jami'an tsaro da na 'yan sanda ba su yi harbi ba a lokacin wannan zanga-zanga ya ce sai dai sun samu hujja mai gamsarwa cewa makiyan gwamnati wato 'yan kungiyar tafrik takfiri da kuma wasu wakilan ƙasar waje suna cikin wannan zanga-zangan mukaddashin gwamnan yana magana ne salin da ake hira da shi a gidan talabijin a kasar an yi wannan harbin ne a kudancin doruk lokacin da zanga-zangan ya shiga kwana na uku wakilin sashen hausa na wannan gidan rediyon ya ce waɗanda aka harbe su ne hamze lasini da hussein resno kuma har ya yi magana da 'yan uwansu a hoton bidiyo da ake turawa a kafofin sadarwa na zamani an ga gawarwakin waɗannan mutane da aka kashe lokacin wannan zanga-zanga hawa kuma wasu hotunan zanga-zangan da ake nunawa ana nuna dubban jama'a suna zanga-zanga a birane daban-daban da ke faɗi ƙasar ciki ko har da kaiwa wasu gine-ginen gwamnati hari ta da fito na fito da 'yan sanda sai dai rahotanni sun bayyana cewa a wani lokaci da ake gudanar da wannan zanga-zangar yanar gizo ya bar aiki na ɗan wani lokaci kafar yada labarai ta ƙasar ta iran ta bayyana cewa samun amfani da yanar gizon musamman aika sakonni na da wahala amma kuma daga bisani ya ci gaba da aiki wani dan kunar bakin wake ya auna wani wurin da ake jana'izar tsohon shugaban yankin gabashin afghanistan da ke gunduman nan gahar wanda wuri ne aka jima ana samun yawan fito na fito da jami'an tsaron kasar da kuma kungiyar is mai magana da yawan hukumar wannan gunduma a taula kogaini ya faɗa wannan gidan rediyon cewa akalla mutane goma sha biyar ne suka mutu kana wasu goma sha uku suka samu rauni iri daban-daban yawancin waɗanda wannan abin ya rutsa da su ko fararen hula ne sai dai rahotannin farko sun bayyana cewa mutane shidda ne suka mutu kana sha ɗaya suka samu rauni iri daban-daban sai dai kawo yanzu ba wani ko wasu da suka ɗauki alhakin aikata wannan aika-aikan wannan harin yana zuwa ne kwana ɗaya bayan da aka kai wa cibiyar al'adun 'yan shi'a hari a kabul wanda ya yi dalilin mutuwar mutane 41 kana sama da 80 suka samu rauni yau lahadi ƙasar koriya ta kudu ta ce ta kame wani jirgin koriya ta arewa da take tumar yana dauke da danyen mai da zai kai koriya ta arewa ta ce ta yi hakan ne kuwa domin hakan ya saba takunkumin da aka sawa koriya ta arewa kamfanin dillancin labarai na afp ya ce an tsara wannan jirgin ne sati biyu da suka gabata wannan dai shine jirgi na biyu da gwamnatin kasar ta koriya ta arewa a kame kuma take bincikensa ta koriya ta kudu take bincikensa a ranar juma'a ta gabata ne ta bayyana cewa ta kame wani jirgin hong kong domin ta yi imanin cewa ana kokarin juye wa kasar koriya ta arewa mai ne a tsakiyar teku da wannan jirgin da take tuhuma tun a cikin watan nuwamba ne dai sakataren majalisar ɗinkin duniya ya sa wa koriya ta arewa takunkumin hana ta samun ɗanyen mai wannan dai shine mataki na baya-bayan nan da wata hukumar ta ƙasa da ƙasa ta yi ƙoƙarin takawa koriya ta arewa birki na ci gaba da ayyukanta na shirin makamin nukiliya wata kotu a ƙasar masar ta yanke hukuncin ɗaurin shekaru uku ga tsohon shugaban ƙasar ta masar wato muhammad morsi shi da waɗansu mutane goma sha tara wannan hukuncin ko ya biyo bayan kalaman da suka yi ne marasa daɗi ga harkokin shari'an ƙasar hawa kuma waɗanda ake aka yanke wannan hukunci baya ga ɗaurin har wa yau an ci su tara na adadin kuɗi daban-daban sai dai lauyan morsi ya ce zai ɗauka ƙara ko kafin wannan hukuncin tsohon shugaban ya fuskanci wasu tuhume-tuhume tun daga lokacin da aka kifar da gwamnatinsa wanda ya sa har aka yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru arba'in da 45 a gidan yari an dai tsare shi morsi ne tun lokacin da sojoji suka kifar da gwamnatinsa a cikin watan yuni na shekarar sha uku a kuma tsare shi bayan yaƙi ya gudanar da kuri'an jin ra'ayin jama'a game da mulkinsa bayan an gudanar da wata zanga-zangar nuna ƙin gwamnati nasa haka kuma dubban 'yan jam'iyyar ce aka tsare bayan da aka kifar da gwamnatin nasa. Ladan Ibrahim a yawa kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. To a jamhuriyar Nijar jam'iyyun kawancen adawa na FDDR ne suka gudanar da zanga-zangar lumana a yau Lahadi a birnin Yamai. domin jan hankalin hukumomi akan abin da suka kira mulkin kama karya da ya jefa 'yan ƙasa cikin kuncin rayuwa. To sai dai kamar da za ku ji a cikin wannan rahoto na Sule Mumuni Barma, jam'iyya mai mulki ta PNDS ta ce duk matsalolin da 'yan adawan suka zayyana ba su da tushe ballanta na makama. babban magoya bayan jam'iyyun kawancen FRDR ne suka amsa kiran shugabannin adawar Nijar domin jerawa a ɗazu da hantsi daga plastimo zuwa dandalin fahimtar juna Place de la Concertation da ke gabda Majalisar Dokokin Ƙasa. Kosawa da kamun luddayin gwamnatin PNDS tarayya ya sa 'yan adawar fitowa kan tituna a matsayin matakin jan hankalin shugaba Isuhu ya gyara tafiyarsa in ji kakakin RDR canji ta kawancen FRDDR Alhaji Dudu Rahama. Ka san wannan shekarar ba a barkata koyon ba sai zalunci sai rashin karatu sai rashin adalci sai rashin magani a likita sai rashin tsaftataccen ruwan sha sai ga yunwa ga talauci ga fatara ga rashin kwanciyar hankali tsantsa a cikin kasar nan don saboda lura cewa mulki waɗanda suka wuce kana iya zuwa cikin Nijar ka je ka dawo inda ranka yake so a yau ba zai yi wa ƙasar nan ba. To amma kakakin jam'iyyar PNDS tarayya Asumana Muhammadu mashawarci a fadar shugaban kasar Nijar ya yi watsi da dukkan waɗannan zarge-zarge. An yayin da ƙasar ga sai an sa soji sojojin motocin sojoji gaba da baya kakin ka ta agadas ko kakin ka ta da magaram yau sai ka tashi ka ɗauki mota ka daga nan har bilma ba mai tare ka akwai abin da wuce wannan sannan in ka ɗauka zancen kiyon lahiya hospital da reference da shugaban ƙasa ya yi yau 'yan ƙasa sun ƙara tahiya morocco ko algeria ko kuma tunisia wurin neman magani wayi shi a cikinsu amma na gaya maka mutane ne wanda kwaɗayin iko ya matsa musu sun yi iko da yanzu ikon ya kubce Allah ke amsha iko in ya ga dama kuma shi ke ba da shi da ke so su yi haƙuri kwaɗayin iko ya da matsa musu su haukace masu hamayya da gwamnatin ta Nijar na cewa zuba ido akan yadda al'amuran mulki ke gudana a yau tamkar jefa demokradiyya cikin halin taɓarɓarewa ne su suka kalkashe shagunan jama'a su suka ki aje a yi zaɓe saboda sun san ba su da kowa na ƙananan hukumomi su suka ki zaɓe a maraɗi saboda sun san ba za su ci zaɓe a maraɗi ba ba su da kowa talaka bai talaka ba talakan da ke bayan su a yanzu diban mutanen da aka kama kasu aka liƙe babu wani gwamnatin da ya mulki tun daga bature har yau aka kama mutane aka liƙe yawan mutanen da aka liƙe me masu mulkin ke cewa akan wannan batu inda talaka na ke zaɓe su kawo shugaban ƙasa talaka sun kai isu muhammadu sannan duk kasaisan duniya wa'anda duniya ta wa'anda kowa ya sani sun ba isu mamadu goyon baya kaji shugaban ƙasar faransa da ya zo ya ce isu muhammadu mutum na wanda ya kamata kasa san afirka su koyi da shi wajen demokuraɗiyya to isu muhammadu ya kawo kwanci hankali cikin ƙasa ɗan ƙasa duk ya samu haƙƙin shi amma abin da ya hana sata mun san su sun san mu ya adawa da su su dukansu mun san su su wane ne mun san wane ne ya iya wane ne bai iya ba tsarin kasafin kudaden 2018 na daga cikin abubuwan da ke ci gaba da shan suka a wannan kasa saboda wasu matakan da wasu 'yan Nijar ke ganin rashin dacewar su mafarin fitowar wannan malama mai sunan Maryama an ce yau in ubanka ya mutu za su bi gado a cikin gado ubanka yau mu mace an ɗebi gado a cikin gado uban abinda gwamnati da ya bar mu kaka za ka san dai ba gaskiya wurin kwa makon jiya kungiyoyin horarren hula sun yi zanga-zangar lumana a biranen zandar da tilaberi domin nuna rashin yarda da wasu sabbin harajin da gwamnatin ke shirin fara karba daga wannan shekara mai shirin kamawa saboda a cewar su mataki ne da zai jefa 'yan ƙasa cikin kuncin rayuwa abinda hukumomi ke yi wa kallon shaci faɗi mai nasaba da dalilin siyasa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger da gaba ba alheri ba ne ba kudi bi irin haka inda ya kai su kudi congo irin haka inda ya kai su kudi sierra leone irin haka inda ya kai su kudi burundi irin haka inda ya kai su mu shirya kan kasan nan muke To madalla a gaida Suleiman Mani Barmato a Najeriya wani batu da ke kawo cikas a fannin shari'a kasar shine yadda ba kasafai ake bin doka sau da kafa ba kamar yadda masu lura da al'amura kan bayyana lamarin kuma da suka ce yana kawo cikas wajen gudanar da harkokin kasar a ci gaban tattaunawar da abokin aikin muladen ibrahim ayawa ya yi da alhaji al'umar misau tsohon babban alkali a najeriya yayin wata ziyara da ya kawo nan sashen hausa na murya amurka ya tambaye shi hanyoyin da ya kamata a bi domin ganin an cusa ƙidar bin doka sau da kafa domin ci gaban ƙasar ta najeriya to ni kiran da nake kullum shine mutane na ɗaya su dubi ƙasan ƙasar ne muhimmiya ba wai individual ko kabila ba ko kuma wani ɓangaren addini ko wani ba in za a dubi ƙasar ma'aika me zai taimaka ya gyara al'amura su tafi daidai tsaf a najeriya ganin ga ƙasashen da muka tahi da su kai ma kasu su india pakistan malaysia indonesia duk ƙasashen na yau sun zama wani abu mu kuma mu a najeriya ga munan ga inda muke a shekarun baya da ya haka har muke har yanzu to don haka yanzu a zauna dokokin da aka ce ina dokokinmu da aka yi na da ana bin su ne to ni a gani na shine wato matsalan abin shine ba a so a bi yadda abubuwa suka mm, kamata sai a sa son zuciya a ciki to kenan kana ganin kamar ashe wannan sabon tsari ko kuma dokan da ake so a yi ma na musamman a ce ah, ƙananan hukumomi su samu 'yancin cin gashin kai to malam ƙananan hukumomi ka ai dama doka ta ce a ba su yancin kansu mm, ko ba haka aka faɗa to me yasa ba a ba su. sai an sake wata doka za a yi wata doka mai zane daban a yi mata a sa mata jambaki jamfaki da fanke da menene amma a ganin ka me yasa waɗanda suke taka ma wannan abin burki suke taka ma shi me yasa to kowa zai yi mamaki a cikin su akwai masu ilimi masu ilimi manya-manyan mutane da suke abin nan amma kaga don ana so a samu ta biyan bukata sai to in za a yi doka a yi doka mana akan abubuwan da suka kamata akan abubuwan da misali ai yanzu ba a ilimi ya lalace a yi doka mana ya za a inganta ilimin ilimin namu da muke yi yanzu muna nan ana muna da polytechnics wajen nawa university wajen nawa manyan makarantu wajen nawa na kuɗi nawa ake kashewa a kansu amma har yanzu research da ake yi duka me aka yi ba abin da ya fita mu na zo kasan nan na zaga kuma su kasashen duniya duk wanda ya ga najeriya ya ga yadda wasu suke sai ya tambayi kansa muna da mutane haske masu ilimi wanda ya kamata ga kunan kuma kuna nan kuna aiki a nan ai don hazikancin ku ne aka aje ku ko ba ka amma kuma har yanzu a inda muke daɗin can a haka muke har yanzu to kaga don haka ne na ga sake doka ko wani abu abu abi abin da aka tsana da a yanzu ai constitution aka ce yawa kamar yadda ka ce da farko ana doka ne don mutane ba mutane don doka ba eh to kenan a ganin ka me wacce rawa ya kamata a ce su al'umma su sun taka a ire-iren wannan yanayi tunda su shugabannin da ya kamata a ce sun yi ba su yi ba kana akwai rawan da mutanen al'umma ya kamata su yi ko kuma rawan da ya kamata su taka domin ganin an samu irin canjin da ake alhamdulillah akwai rawa yanzu kan ai sun fara takawa yanzu wa ake shugabancin kasan nan yana da kuɗi ne ba da shi ni na yi takara 1969 eh, har ku voa ba ku fidda sakamakon abin ba ba sakamakon haka abin ya wuce shi kenan magana ta gane eh, tuwo da mai na abin bai fito ba amma yanzu ana yi a haka ga buhari ya zo nan mutane sun ce su san canji ni na da yakinin cewa 'yan najeriya sun so mafarfadowa a yanzu in ka zo ka ce musu su zama bita nan wallahi za su canja kowane ne yanzu ya fito nan ya ce wani abu ai ba buhari ba ba najeriya ba hatta kasan kunan hatta inda aka ce an waye in an duba abubuwa da suke tafiya a za a gani cewa ko ka yi performing ko kuma a waje da kai alhaji ali umar misau tsohon babban alkali a najeriya a tattaunawar da suka yi da ladin ibrahim a yawa To a ci gaba da shagulgulan yin maraba da sabuwar shekara a ƙarshen makon nan ne a karon farko aka gudanar da wani biki a Okigwe, birni na uku mafi girma a jihar Imo, bikin kuma da aka wa lakabi da Okigwe Carnival. bikin da ya tattaro shahararrun mawakan zamani da ma masu tasowa daga sassan najeriya ga rahoton da wakilinmu alphonsus okrigue ya aiko mana shahararren mawaki Timaya kenan a bikin Okigwe Carnival karo na farko wadda aka gudanar a babban filin wasan garin Okigwe daga daren jiya zuwa safiyar yau. Kwamishinan watsa labarai na jihar Imo, Farfesa Nnamdi Obiareri ya ce an shirya bikin ne domin haɗa kan al'ummar da kuma nuna irin baiwar da gundumar Okigwe ke da ita ta fuskar wake-wake da raye-raye. Farfesa Obiareri ya jinjina wa kakakin majalisar dokokin jihar Mr. Acho Ihim wanda ya ɗauki ɗawainiyar bikin na ganin cewa an samar wa matasan Okigwe da kewaye abin yi. I'm very pleased that uh, this is happening and that it is I imagine that by this time next year we are going to have a uh, more ambient uh, environment. Ya ce, ina farin ciki da yadda jama'a suka halarci bikin, ina kuma kyautata zato cewa war haka baɗi za mu samu natsuwar tsara bikin fiye da haka. Shi kuma Slow Dog wani shahararren mawaki ya shawarci mawaka masu tasowa cewa well um, just be yourself don't try to be like me or Fido or Zoro or Mr. Ro or Lamide be yourself ya ce su yi kokarin ganin cewa sun zama kansu ba tare da sun nemi su zama slow dog ko Fino ko Soro ko Mr. Ro ko Olamide ku zama kanku ku yi abinku don ku karu da ilimi laruruwan jama'a ne suka halarci bikin domin kekeshe kwarkwatar idanunsu mawaka daban-daban ne kuma dai suka halarci bikin har da mawaka masu masu tasowa kamar su Danis Wag dan asalin jihar Nasarawa da su Triti da kuma Mr. F inda suka baje iyawarsu. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Najeriya. Ba gaida Alfonso yanzu agogo anan na cewa karfe goma na safe ne da minti 21 wato hudu ne yamma kenan da minti 21 a can birnin na Okigwe da yawunde da Injamena da kuma Yamai na jamhuriyar Nijar. Kai tsaye ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka yanzu kuma ga maimacin shirin duniya Amurka. Tun bayan da ya kama mulki a watan farko na shekarar 2017 shugaban amurka donald trump yake yawan amfani da kirarin labaran bogi ko na kanzan kurege wato fake news a turance an yi kiyasin kusan sau 180 shugaba trump ya yi amfani da kalmomin fake news yayin da yake jawabi ko ake hira da shi ko kuma a lokutan da yake tsokaci wato ya zuwa lokacin hada wannan shiri kenan lamarin da ya haifar da rarrabuwar kawuna tsakanin amurkawa kan inganci ko akasin haka na kafafen yada labarai yau kan tasirin waɗannan kalmomi na fake news wato labaran bogi ko na ƙarya da shugaba trump yake yawan amfani da su za mu tattauna a kai Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka sunana Mahmud Lalo. Tun bayan da ya karɓi mulki, shugaban Amurka Donald Trump ya yi ta kai ruwa rana tsakaninsa da manyan kafafen yada labarai da dama, inda yakan zarge su da yada labaran ƙarya a kansa wato fake news kamar yadda ya saba faɗa da turanci. wannan lamari kuma a cewar masu lura da al'amura ya yi tasiri a kan kasashen da 'yan jarida ba sa samun walwalar gudanar da ayyukansu Idan kana suka gane abin da haifar da rarrabuwar kawunan ƙasarmu, kada hangen ka ya wuce inda ake samar da labaran ƙarya, wato kafafen yada labaran marasa gaskiya. Waɗanda suke aiki domin neman suna, maimakon su rika faɗan gaskiya. To ba dai bakon abu ne shugaba Trump ya cicciki duk wani labari da bai kwanta mai a rai ba. Ya yi amfani da kalma ko kuma kalmomin fake news wato labaran karya zuwa ga abin da bai gaza sau da 180 ba tun bayan da ya karɓi mulki a jawabansa da dama ko idan ana hira da shi ko kuma idan zai yi tsokaci kan wani lamari. Hakan ya sa masu fashin baki a fannin masu fafutukar tabbatar da walwalar 'yan jarida suka ce wannan dabara tashi tana yin tasiri a cewar tom rosenthal na cibiyar nazarin aikin jarida da ke nan amurka um, uh, uh, Shugaba Trump mutum ne mai shauƙin yin amfani da shafin sada zumunta na Twitter. Manyan kafafen yada labarai sukan ɗauki saƙonninsa domin su yada. Saboda haka idan ka kalli abin da kyau, yana amfani da su yana yada manufofinsa ta hanyar amfani da kafafen yada labaran da ya tsana. Amma kuma nan da nan sai ka ga ya fusata da duk wani abu da ya gani a kafafen yada labaran da yake Lura da cewa shugaba Trump na neman ya bata musu suna. kafafen yada labaran amurka suka fara fitar da tallace-tallace kamar wanda gidan talabijin na cnn ya fitar domin kare kansa inda ya wani talla da ke nuna apple wato tufa yana mai cewa wannan tufa ne amma wasu za su nanata muku cewa ayabace ayabace amma kuma a zahiri tufa ne to sai dai wannan ikirari na fake news ko labaran karya ko na bogi da trump ke yin amfani da su ya sa wasu shugabanni masu mulkin kama karya a wasu sassan duniya suka fara kwaikwayonsa in ji courtney rush wata 'yar jarida amurka we saw the term fake news being used in the Philippines, in Russia, in China, in Egypt. Um, Mun ga yadda ake amfani da waɗannan kalmomi na fake news wato labaran bogi a Philippines da Rasha da China da Masar domin zanta kafafen yada labarai da 'yan jarida. Mun kuma ga yadda China ke cewa to Amurka ta fara gane abin da muke ta faɗa kan cewa kafafen yada labaransu na da matsala. amma kuma wannan ba abu ne da muke so mu gani yana faruwa a sassan duniya ba. Ba da jimawa ba, an gaida shugaban kula da sashen rumbun adana bayanan China yake alakanta labaran bogi wajen kare dalilan da ya sa China ta zo ta ƙarshe a jirin kasashen da ke samun walwalar yin amfani da yanar gizo. Ren Sherlin shi ne mataimakin ministan ma'aikatar kula da rumbun adana bayanan China. Uh, even countries like the United States and Europe. Har kasashen irin su Amurka da yankin nahiyar Turai duk suna magana akan wannan batu na kafafen yada labarai na zamani kan waɗannan labaran bogi da jita jita da ke zama ruwan dare. Ta yaya za mu shawo kan wannan matsala? Wannan batu ne da ya shafe mu baki ɗaya. To a iya cewa amfani da waɗannan kalmomi na fake news ko kuma labaran bogi na yaduwa domin shugaban Siriya Bashar al-Assad ya yi watsi da wani rahoton kungiyar kar haƙƙin bil'adama ta human rights wacce ta rawaito cewa ana mutuwa a gidajen yarin sojoji inda shugaba assad ya kwatanta rahoton da cewa yanzu muna cikin wani zamani na labaran bogi ko kuma fake news baya ga haka shugabannin kasashen da ake musu kallon suna mulkin kama karya da suka hada kamar da thailand da na cambodia da prime minister malaysia duk sun yi magana kan labaran na bogi kai hasali ma a singapore kasar na duba yiwuwar kirkiro wata doka a shekara mai zuwa wacce za ta rika hukunta masu yada labaran bogi magu ewen yan jarida ce a kungiyar yan jaridu ta ƙasa da ƙasa wato reporters without borders Hakan kamar yana ƙara baiwa shugabanni wani ƙwarin gwiwa ne inda suke tunanin za a lamance abin da suke yi. Shugaba Trump dai ya sha karɓar bakuncin shugabannin da ake musu kallon masu mulkin kama karya ne. baya ga haka a kwanakin baya ya biyu shugaban turkiya rasit tayyip erdogan duk da cewa an saka turkiyyar a matsayin ƙasa ta farko da aka fi garkama 'yan jarida a gidan yari a duk faɗin duniya jama'a da aka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar amurka sai kuma wani mako idan allah ya kai mu yanzu a madadin ɗaukacin waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma peter helen da ya haɗa ainihin rahoton ni mahmud lalo ne ke cewa mu huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana a gaskiya samun sunayen waɗanda suka rasu a cikin jerin sunayen da shugaba buhari naɗa a waɗansu mukamin gudanarwa na wasu kuma mun gwamnati ya nuna tsabagen rashin kula na gwamnatin najeriya sai sakon buhari ya haya unguru jihar yobe wanda ce hakika yawan tsoma da wasu 'yan najeriya ke yi kan sabbin mukamai da shugaba buhari nada cikin hadda waɗanda suka mutu hakan san bai dace ba ya kamata a yi masa uzuri a matsayinsa na dan adam Assalamu alaikum VOA Hausa a kwana tashi shekara yau ga shi muna ban kwana da wannan shekara ta 2017 kuma hakikanin gaskiya mu al'ummar Najeriya musamman ma al'ummar arewa maso gabashin Najeriya ba za mu taɓa mantawa da wannan shekara ba ganin irin barkewar hare-hare da aka yi ta samu a rikice-rikicen ƙabilanci da na makiyaya da manoma ta yanzu kuma ga labarai a takaice hukumomi a birnin new york da ke nan amurka sun ce sun na kara inganta matakan tsaro a dandalin times square a yau jajibirin sabuwar shekara domin kaucewa ayyukan ta'addanci da aka samu a birnin cikin 'yan kwanakin nan jami'an tsaron a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo sun harba hayakin na mai sa kwalla a cocin katolika da ke birnin kinshasa babban birnin Kasar. wani jami'in kasar iran ya ce ba laifin kowa bane illa na wasu wakilan kasan waje da ya sa aka harbe wasu mutane biyu daga cikin masu zanga-zanga lokacin da ake gudanar da zanga-zangar nuna kyamar gwamnati a jiya asabar mukaddashin gwamnan jihar da aka gudanar da wannan zanga-zangar habibullah kwajestopo ne ya ce jami'an tsaro da 'yan sanda ba su yi harbi ba masu sauraro wannan shine shirinmu na karshe a yau a kuma wannan shekara ta 2017 da fatan za ku kasance tare da mu gobe da safe idan allah ya kama da misalin karfe shida agogon najeriya nijar kamar da chadi a madadin ladan ibrahim ayawa da ciyoba hero ne da suka taimaka wajen hada wannan shiri sai kuma injinan mu al santos mahmud lalo ke cewa da fatan za a yi bukukuwan sabuwar shekara cikin koshin lafiya salamu alaikum